da kike kai ki gana ki na rantsa da girman Allah na fi ki bala'i dan uban ki je ki tambayi hali na ki je dan bala'i ce ki tambaya ki ta aure shi ka da zo ka da ran tafi ai wai shi wala kina ba shi abin da yake so da da ai ba zai kawo ni din ba oh. Shikenan kin shikenan sauka inda zai sauka shi <laughs> bace ba a kin wani abu make ina fara kawo ki gani ke ke wallahi ba zan saki sake mun kwala ba zan saki ba sake mun kwala nace ba zan saki ba a shaba da ki assalamu alaikum salam kai kai kai kai me haka me haka kai kai kyale da ita kyale da kyale da ita ah, wannan yau ba hujjar ne tsakanin da ita ba ba dakata a'a wannan wane ne kai wanda irin hargoni ne kai kana cikin gida ta faɗa kai kai a wai dama kana cikin gidan nan wala me yake faruwa ne me ya faru ne baka ga abin da yake faruwa ba ana faɗa akan kama kana cikin gidan nan ma ba za ka iya mana magana ba me yake faruwa ne ni faɗa yake ni wannan yan rainin wayan cewa kawai na zo wucewa za ta wanje ni wai ta kawo min rainin wayo matsa matsa kai kai kai ni wai ku bar wannan bala'in na ku ko wani irin mata ne ai da ita ba ko wannan din da ba za ta gane ni kai ka san labari na ka san wace ku bai haka ne ku ku bala'in da nake ciki tana wani abu ni kuma ranar girkin ta haka na ba ne ta bar ma ake da kuwa ki shimfiɗa kofar ɗaki na kina jira da ɗaki ki ta ba da lafiya ki ba su ka san k'a ba ni ban ma san kuna wannan rigima ba ma to ni na sani ai wallahi malam malam ni wai wannan irin halgoni ne kai duk abubuwan nan da ake yi dan takararmu ya zo nan ya wakilta da cewa in shigo gidan nan me yake faruwa hayaniya ta nan mun zo taro honorable umar musa gama magi nan takarar majalisar nasarawa nan mun zo ya bude masallaci ran na ya bude kwalaba nasarawa tun da aka fara majalisa ba taba yin dan majalisar awa 44 wanda ya kawo ba Allah ka faɗi me me ka ka dan Allah dan annan ka faɗi ba bane ya kawo wai kai kai kai wai ku ne haka ne ne ne ne wai gidan Allah sai na sai kun kashe ni ba ku bani in ji da halin da nake ciki to ba yasa ba ta shuba ba kana yake magana ba kai ba ta san girman manya ba ba ta san girman manya ba to kana karamar hukumar Nasarawa ina jin ka me yake damun ka ne baka taba zuwa ofis kaga kaga dan majalisa wanda talakawa suke zuwa su miga korafi direct a sa mai hannu a buga mai stamp a aiwatar da shi ba malam halin da nake ciki ya ki bari na ni in san ina ne ofishin nashi yake wallahi masifar da nake cikin ta malam ta wuce duk inda kake tunani dole ka murmari da tattalin arzikin Najeriya Allah kana buƙatar tallafi wannan ba wace uwar gida wace amarya ke ce ko ita ce uwar gida abin da nake so da kai eh, ka ga ni nan ni ne kafi kafi fi'i wanda yanzu ni za dauki nauyi za su dauki nauyin ka da yawon honorable Umar Musa gaban baki Allah dan takara ko kuma in ce ma halattacce wanda kotu ta buga su ta bashi eh. ta ce duk wanda ya kara cewa wannan takara akwai korafi a sa ya lai kwana uku washe gari ku kawo mana shi kotu a wannan to abin da nake so da kai eh. za a kai ka za a koya maka hada janareto za a koya maka hada janareto daga nan eh. za ka je ka gaida honorable sani igwe shine wanda idan mutum ya taso da waye duk ba dan takarar da bai tallafa ba to to da wa zan je da ita ko da ita yanzu wannan da wa ko da kai matsalaki yawwa ka san shi kamar mun hadu da ke a gun zabe na je ba na ga zan saci wani ya dauki qur'an ba zai juye a can wannan masifa ta tana da amfani wala tana da amfani ke dole ma a tallafa miki wala dole a tallafa ke ai can canja ce Ban gane ba. Ke na gane. Na sai wani yabon ta kake a gabana. duka baki ɗayan mu za ka haɗu ka yabe mu. Saboda mijina ya ce ya fi son ta kome. in ba na son ba na son To ya hakuri an yabe kin da ai wani ya fi wani kin biki gaba da tana kusa da kamo shi tsayi. Ke kin yi ƙasa da yawa. To ai da na da na fita da ba zai auro ni ba. Ba na fita da. Ba haka ba malam. Ita ma za ta taimaka mata. Eh za me matsalar ki? Ai yabon gani ya zama dole. Na'am. ai dole a yabi wanda yake yi yake yi wa mutane mutunci da taku honorable umar musa gama magi sai da miya ai mu gaba ɗaya ƙurkunmu ma ai sai mu bashi na'am ga wannan mai gidan nawa ni ya fara aura auren saurayi da budurwa ni ce ladan noman sa iska ba ni ce ladan noman sa ka ko duk wanda za ta zo dole ta samu wani da gaske kwarai da gaske shi ya sani mana ni ce ladan noma to me kike bukata a yi abin da nake bukata ni ko kyautata wa mai gidana shine buri na da farin ciki na ba ni karama karama ba ai shi yasa wannan amma dole akwai miki kiwon kaji akwai gurin zuba su ko kuma mu sama mata ofishin jam'iyya akwai akwai kai kai pf eh. ya kai ban gane ofishin jam'iyya ba a can ai guri ne wanda muka tare da wawa keken fili ne wanda honorable ya karba eh. yace in mutum bai da gurin da zai zuba su sai a kawo mai su ya rinka kiwata iyakaci ya zo ya zuɗe zuba musu abinci su tafi amma tare za mu ke zuwa ko dama ai tare da ya mutu da kuwa a hadda ke hadda ke hadda ke ba ka za mu kola ba kin iya kiwon tabaru ita a ce za a bata kajini a ce ba ta tabarin ai adadin kacin za a bai alƙawari ce sai dai ita a bata tabarin ni a bani kacin to duk za a muku wannan ina son ta tabaru amma aure ni da shi Allahu akbar wannan wannan ya aljanna ai eh, wannan wannan wannan wannan wannan mu'mina tun ƙari ta tun ita ce wannan wannan abu kan wannan wannan wala kiwa ba kirci a ba na kike cewa ba ina sa kike ba gani na magana mu je mu ƙara magana ma bawan Allah babu da so ai kana kare mu fa abin da kake bawan Allah ne ka zo kana neman ka sa shi ya kusanta a kaina ke ma za a baki ke ma za a baki ni ya ne ba to na je a ba kanwata kaji ni a ba tattabaru amma aure to ma kira Allah ma kira akwai kanwata da Allah ina da kalli ladidin fage tana yi kawai ki zaban mun eh, ma saboda me irin halinki wallahi me irin halinki malam mun ga yadda idan ka Allah bar gidan nan ba na son ka a gidan nan Allah ke ke haka ne yaki haka ne haka ne ne wawo alkhairi ki zo mana haƙi da kai ne ka ƙara ganin ka kofar gidan nan ba ma ka ma bukata to ba ka gaishe da ba wuce wuce tafi ɗaki ki ba ruwanka da wannan mutum eh tafi ɗaki baya son zaman lafiya ka gani da kai ya fi son wannan maki wani ya tashi eh, mu shiga ɗaki ai ranar ɗaki yau ai ranar eh. ah, yau ranar ɗaki ranar ka ka ka ko ba ka ranar